Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Najeriya da dama sun bara da caje-cajen kuɗi barkatai da bankuna ke musu a duk lokacin da suka ajiye kuɗi ko suka cira injinan ɗaukar kuɗi ko in suka tura kuɗi ko aka tura musu ta intanet. Baicin waɗannan kuɗaɗe kuma duk wata har da wani caji wai na riƙe ma mutum asusun shi na ajiyar kuɗi. Shin da sanin gwamnati bankunan nan ke cin karensu ba babbaka ko kuwa? Shin daidai ne? Akwai matakin da mutane za su iya ɗauka? Za su iya kai ƙara? Akan wannan za mu tattauna a yau. Bari mu fara da wasu 'yan Najeriya waɗanda suka bayyana mana irin takaicin da suke ji saboda yawan caje-cajen kuɗin da bankuna ke musu. A gaskiya dai maganan cajis da banki suke wa mutane musamman na sms da sauransu yana ci mana tuwo a ƙwarya musamman ga mu masu ƙananan ƙarfi wani lokaci za ka ga ka ɗan yi fafutuka ne an turo maka ɗan abin da za ka sa a bakin salati su kuma sai su zaftare maka kuma na tabbata ba ni kaɗai ba ne akwai mutane da yawa wanda suke da wannan korafin haka wani lokaci za ka ga ka tambayi wani ɗan uwanka ne ya san maka da naira dubu ɗaya ce sai banki su zaftare maka naira hamsin naira sittin wai sms charges wanda ba daidai ba ne ba charges da banki suka taɓa min wanda ya ƙona min rai ya mini takaici shine wanda ya faru wata uku da suka wuce akwai transfer na dubu goma da aka yi min zuwa account wanda kafin kuɗin su gama sauka banki sun cire naira sittin da biyar kuma dama an yi kwana uku a jere a jere suna ɗauka mini wannan sittin da biyar ɗin sms charges sms charges haso uku wanda har ta kai ga na kira kwaso makiya na ce wai so nawa ake ɗaukan SMS charges a wata suka ce mun sorry akwai transaction ne da aka yi da yawa kaza da sauransu na gama ajiye waya kenan wani kuma ya shiga account din ya yashi kuɗin kap yanzu ana tura maka kuɗi za su zaftare nasu ko ba kuɗi ƙarshen wata sai kaga sun yi debitin ɗinka cewa charges for menene maintenance ni kusan tun da na karɓi ATM card ɗin su ban yi amfani da shi ya kai so biyar ba amma duk wata sai sun cire mini naira hamsin da shida zuwa sittin wai card maintenance me ya ake maintaining ina tunanin sai ka amfani da abu ne ake maintaining sa to ni ba amfani da katin nake ba amma cire maintenance card suke duk wata hamsin da biyar naira sittin wannan ba daidai ba ne gaskiya dangane da overcharges da bankuna suke yi ma kwastomominsu abu ne wanda a gaskiya yana da illa a ɓangarori da dama na harka hada-hadar kuɗi musamman ga ƙananan 'yan kasuwa da ɗalibai da kuma mutane marasa ƙarfi. So tari akan samu matsala idan aka tura ma mutum kuɗi a account ɗin shi, shi ɗalibi dama ba wata hada-hada yake ba ta kuɗi sosai da sosai. Kuɗin da suke hannun shi so tari za ka ga kuɗi ne wanda suke kaf da kaf a so idan aka tura mai kuɗi misali an tura mai dubu biyar to sai aka yi rashin sa'a banki ya yi charges ɗin shi kuma wannan charges ɗin da suke yi charges ne wanda sai ka ga a rana ko duk bayan kwana biyu za su iya cire wa mutum hamsin ɗari ɗari biyu wani lokaci sai ka gama har ɗari biyar sun cire ta ɓangaren ƙananan 'yan kasuwa za ka ga mutum ka sai abu a wajen shi so idan za ka tura mai kuɗi galibi sai ya ce ya fi so ka ba shi kashi saboda in ka tambayi zai ce ai bankin shi cire mai kuɗi suke yi so gaskiya kamata hukuma ta duba ta yi nazari akan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa daga wuraren bankuna. Ko su kuɗi da zan cire dubu ɗari da ɗaya. To gaba ɗaya kuɗin da ke akawun ɗina dubu ɗari da ɗaya da ɗari biyu da sittin ne. saboda ya kamata cajin komai da komai ba zai wuce naira talatin ba kawai sai da na tura sai na gane kuɗin ba ashe an cira min wata ɗari bakwai ne da hamsin ne ko da eh, ɗari bakwai da talatin wannan kuɗin da bai gaba su fita ba ya sa alhamdulillah na tafi banki na je kwastoma kiya ne ta korafi aka yi tawa da hakuri yi kaza ai kaza wannan kuɗin su ne kuɗin da banki suka cire min wanda ba zan iya mantawa da su bane a cikin tsarin rayuwa domin kuɗin na je ciwon domin kuɗin kamar biyan bashi zan yi wa wani kuma sai wa'annan suka zama min gidi? Wasu 'yan Najeriya kenan akan irin takaicin da suke ji saboda yawan caje-cajen kuɗin da bankuna ke yi. Sai dai kuma mun yi iyakacin ƙoƙarinmu na neman tattaunawa da ma'aikatan bankuna don su kare matsayinsu, amma ina duk waɗanda muka tuntuɓa sun ƙi magana, hatta ma waɗanda suka yi ritaya daga aikin banki sun ƙi magana. Saboda haka mun tattauna da wani ƙwararren masanin tattalin arziki da hada-hadar kuɗi, Malam Kasimu Garba kohi na fara da neman jin abin da zai ce akan waɗannan caje-cajen kuɗi barkatai da bankuna ke wa mutane. Hajiya bankuna su wannan shine suke rayuwa da shi. Ina gaya maki ni da kaina na taɓa buɗe akawun na dala card. Ban yi amfani da shi ba sai ga aka ce ana bi na sama da dala dubu biyar. Na ce ina aka same ta aka ce caji ne. Sai kawai na maida musu katin na rufe account din. Suka ce yanzu zan biya kuɗi na ce ba ni. Ban ci ko kobo ba. Duk wata ana caji na. So bankuna suna da wannan. Kuma suna yin wannan ne saboda ba a kai su ƙara. Da mutane na taruwa su kai ƙara a santar bank to gaskiya da ai maganin al'amari sannan kuma matakan da zaka bi ka kai karan ma wahala ke gare su hajiya shi yasa kike ganin sau da yawa dai mutanen mu sai dai su ce sun ba mu Allah da yawan su da ake gani ba mai buɗe account sai saving saboda saving yana rage ma wannan caje-cajen amma dai in ka buɗe karan to sai abin da Allah yi kuma wannan ya biyo ne saboda mutane ba su tsaya su lissayin su ga menene aka yi cajin ɗinsu don da za ka tsaya kai lissayin ka ga abin da ake cajin ɗinka to gaskiya ya isa kai magana. Hmm. Kuma da za a yi magana da dole sun canza. Wato su banki suna da ka'ida, babu wani bankin da ya kamata ya caji wani abu ba tare da santar bank ta sani ba. Saboda santar bank ita ke bashi lasin. Amma inda matsalar take, akwai wasu caje-caje da suke yi ba su gama santar bank ba mai kuma kai kuka. saboda haka su suna yin shi suna jin daɗin shi don shi ne hanyar su samun kuɗi sannan kuma mutane ba su kai kuka to in suka yi cajin ɗinka ɗaya biyu uku sai su ta yi amma kin ga caji na atm yau ana cajin ka kana yadda kuɗi za ga cajin amma idan kuɗin suka yi ribas wato kuɗin ba sai dai ba kuma za ga an maido ma kuɗin ka kuma cajin ɗinka za a maido maka to wannan kin ga da daɗi to amma sauran caje-cajen gaskiya ba su dawowa. To a ganin ka me talaka zai iya yi ya kwaci shi daga waɗannan caje-cajen bankuna? To gaskiya ni dai share da zan ba talaka shine in har zai buɗe akawun ya buɗe saving. saboda saving shi ba a waɗannan caje-caje da ake yi makaranta account ɗaya kenan. Na biyu kuma wannan hanyar da gwamnati ta hito da ita santar ban na cewa za ta yi e-naira. E-naira babu caji. So kin ga masu ilimi wanda suka san za su iya sarrafar da kuɗinsu ta e-naira to su yi e-naira su huta da cajin banki sun zauna lafiya. Amma dai talaka da shi da cajin banki sai dai addu'a. Don ba yadda zai yi da su kuma sai sun cajin. Kamar waɗannan caje-cajen da ake yi, manuhohi ne na, na bankuna da sanin gwamnati ko kuwa? Eh, wato ya kasu kishi biyu, akwai wanda gwamnati ta yi, kamar yanzu akwai wata naira hamsin da ta ce duk wanda ya saka kuɗi dubu goma da abun da ya fi haka zai biya wani abu da ake kira stamp duty naira hamsin. Wannan naira hamsin gwamnatin tarayya ake ba. To, kin ga wannan caji ne wanda gwamnatin tarayya ta kago shi da ba shi. To ban da wannan, akwai caji da yawa waɗanda bankuna suke yi. waɗansu su da sanin santar ba wasu kuma kawai suke zauna yau su bugi jiki su ce za su cajin ɗanka na kaza cajin yanzu ki ce za a ce maka wani na maintenance wai ana rike maka akawun. bayan kuɗin ka na wurin su to menene amfanin kuma sai an cajin ɗinka na maintenance za a yi caji na maintenance za a yi wasu caji da yawa wasu ma ba kai ba gindi hmm. amma matsalar shi ne mutanenmu ba su kai ƙara. inda za ka kai kara consumer protection in ka kai kara za saurara maka da yawan ba mu wannan amma da za a samu mutum goma ishirin su haɗu su kai kara a central bank za a ji za a bi kuma za a gano masu yin shi kuma za a sa su biya shekarar bara Central Bank ta sa bankuna sun mai da sama da biliyan biyu ga mutane da aka yi cajin ɗinsu wanda yake ba na ka'ida ba ne ba. To inda za a iya samun irin haka da zai kyau. Amma dai sharar da nake ba ga talaka in za ka buɗe account ka buɗe saving saving yana da ƙarancin cajin da za a yi ma kuma da an yi za ka gani ban san wannan tambayar kai zan yi wa ita ba ko kuwa amma a cikin wannan shirin mun yi ƙoƙarin tattaunawa da ma'aikatan bankuna amma kowannensu ya zube ya ƙi magana har da waɗanda sun yi ritaya daga bankuna amma suka ƙi me ke hana su magana wato ƙa'ida ce ta aiki shi ƙa'ida aiki da a ce ba a yadda kai kai magana ba akwai PRO. PRO din nan kuma yawancinsu ta da za ki kira wayo sai su ce zai a busy saboda ba su san su magana. Amma su ƙa'ida ne kamar yanzu kina neman civil servant ma'aikacin gwamnati maki magana da shi gwamnati ba zai yi ba saboda wannan zai iya sa ya rasa aikin shi. So saboda haka a ƙa'idar shi shi ba a yadda ya magana ba. To wannan ƙa'idojin na banki shine kuma kin san banki suna biyan albashi mai yawa. kana cewa a magana da wani za a gano ita kungiyoyin bankin za ta ce wannan wannan mutumin wani banki yake za su kirawo bankin su ce me yasa mutanen ke magana game da su to wannan shi ke sa duk yadda kike kokari ki same su ba kuma ki mance da ko da wanda yake tsohon ma'aikacin banki ne akwai abin da yake samu daga bankin kila pension din shi da gratuity to kuma wata magana na iya ci cikas <laughs> to kin zai yi ba ka'idar aiki ce ko kuma dai wani abu ne ake boyewa ba a so a yi magana har wannan abin ya hito mutane masu ajiya a bankunan su san abin da ke faruwa eh, eh, ba wai ka'idar aiki ba ce ba waɗannan abubuwa ne duk wanda ke banki ya san ana yin su amma banki tana rayuwa da shi ne kamar kaska ce tana tsotson jini jinin nan da jinin nan take rayuwa in kika ce kaska kar ta sha jini ya za a yi ta rayu to in kika ce banki kar su caji ya za a yi su rayu in kika dima kowane financial inch na karshen shekara za ki ga biliyoyin da yake samu daga caji. So abin da suke rayuwa da shi kenan. Shi yasa kike ganin ba son su yi magana. Ƙwararren masanin tattalin arziki da hada-hadar kuɗi kenan Malam Kasimu Garba Kurhi. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuna jin mu ne a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust. Kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko TuneIn Radio. Har wa yau za ku iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, Jihar Adamawa. Shin mutane na iya ɗaukan matakin shigar da ƙara kotu domin a raba su da wannan yawan cajin da bankuna ke yi barkatai, ko ko sun ci bulus? Muhammad Awul Suleiman ya tattauna da lauyan kare hakkokin bil'adama barista Ma'aruf Muhammad ya kasai. Barista mutane da yawa suna ta korafi akan yadda bankuna suke cajin ɗinsu ɗan ciran ƙananan kuɗaɗe wata ranka ga an cire naira sittin wata ranka ga an cire naira hamsin. ko kuma duk kuɗi da ka tura ka ga an yi ƙari ba tare da an buƙaci ra'ayin mutane ba. Shin mutane suna da iko su iya kai bankunan nan ƙara kotu? Ƙwarai kuwa. ka san shi harkar buɗe akawun ko kuma buɗe asusun banki. Wato yarjejeniya ce tsakanin shi mai buɗe akawun da banki. Saboda haka duk wani caji da za a saka maka akawun ko naira hamsin ko naira goma ne bai kamata a bisa ka'ida da dokoki na yarjejeniyar banki a saka maka ko da naira ko a cire maka ko da naira hamsin ba tare da an sanar da kai ba. Saboda haka duk wani caji da za a yi maka ya kamata kuma sai an sanar da kai kuma sai ka yarda. Barista ana yawan turo sako a ce maintenance wai har ka dan gyare-gyare ko a lura da katin ka da kake amfani da shi na cire kuɗi. Wasu sun ce ba sa amfani da katin kuma ana turo musu cewa an cire kuɗin su. Kwarai ko duk wannan caji. Suna da damar da za su iya kai ƙara. Kwarai ai kwa duk wannan cajin ma ya saba ka'ida ai ba caji ne na bisa ka'ida ba kawai dai ba a bi ne shi yasa su kuma bankunan suke yin abin da suka ga dama kowa kawai in ya gani an cira kawai naira talatin naira ashirin kuma idan ka zauna aka ba akan ka kai lissafi sai ka kuɗin da aka cira suna da yawa saboda haka mataki da ya kamata mutane su dinga ɗauka shine in ka ga an cire maka kuɗi ka rubuta complain a dawo maka da kuɗinka. a yarjejeniyar kasuwanci ya kamata bangare ɗaya kawai su ce za mu yi ƙari kaza su turo maka su ce da Allah muna sanar da kai cewa za mu rika cire kaza da kaza da kaza an san cewa ba yadda za ka yi dole ka yadda dokan Najeriya tana ta ba wa bangare ɗaya dama ya zartar da hukunci bata ba su bata ba su dama ba bata ba su dama ba duk ƙarin da banki za su yi maka ko cajin da za su yi maka sai ya zama cewa ah, caji ne a bisa ƙa'ida in kuma suka caje ka ba bisa ƙa'ida ba akwai shari'o'i da yawa da muka kai bankuna akan cewa sun ci wa mutane kuɗi ba bisa ƙa'ida ba. Lauyan kare hakkokin bil'adama kenan barista Ma'aruf Muhammad ya kasai a tattaunawarsu da Muhammad Awal Sulaiman. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.